الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبي وتم أكو shekara ta 1439 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da miladiya muna darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka na الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منا مغانا أكن yakin da shirye-shiryen da aka yi ta kafin a yi yau za mu tashi akan kafin mu gama mu fara magana akan tafsirin yaƙin? za mu tashi a kan waɗannan munafukai da an zo an kama hanya za a tafi suka ja baya suka isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> yayin da um, ubayi ibn salul shugaban munafukai na gaba ɗaya da shi da mutanensa suka juya suka koma suka ƙi su ba annabi a cafi yakin uhud aka yi tararrashin suka ce ba za su tafi ba da daman manufarsu kar a fita to sai ga ƙabilar banu salima da banu harisa su ma sun himmatun sun ce za su bi waɗannan munafuka waɗancan munafukai ne sanannu ne waɗannan kuma rauni irin na ɗan adam ƙabilar banu salima da banu harisa sai su ma suka shirya suka ce za su koma tafi amma da taimakon allah allah ya tabbatar da su akan gaskiya ya kiyaye su aka ce da su kar ku bi waɗancan mutanen ku bi annabi suka karbi shawara sai suka ba manzan allah ɗin sallallahu alaihi to shine can cikin suratu ali imran Allah yake ba da labari ya ce iz hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma ka tuna yayin da wasu ta'ifa jama'a biyu kabilar banu salima da banu harisa ake nufi suka so su samu fashal su samu rauni su ƙi su bi annabi a tafi yakin nan amma wallahu waliyuhuma Allah shi ne al'amarin su sai ya dawo da su ta hanyar ba su shawara da aka sai suka karba wa alallahi fal ya tawakkalil mu'minun jabir dan abdullahi yake cewa wannan ayar ta sauka ne akan mu bani salima shi jabir dan abdullahi na cikin kabilar banu salima da banu harisa ce ai wannan ayar na ji daɗin saukarta in ji jabiru ya ce kaga har duniya ta tashi mun samu yabo gashi matsala muka so mu bayar amma Allah ya tsare mu ba mu bayar da matsalar ba ya kare mu kuma yanzu Allah ya saukar da aya dan mu saboda Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shi shine majibincin al'amuransu kaga muna cikin muna cikin kariyar ubangiji tabaraka wata ta'ala da yawa juya wannan da munafukai suka yi yi tasiri a cikin zukatan wasu daga cikin musulmai su ma suka yi tunanin da su koma madina sai dai alhamdulillah Allah ya taimake su kyakkyawar tarbiyyar da suka samu daga manzo Allah sallama sa ba su juya din ba kuma suka fi karfin zukatansu dama haka ake son mutum musulmi ya fi karfin zuciyarsa lokacin da ya shirya zai yi wani abu na alheri zuciyarsa take so za ta hana shi to ya yi ƙoƙari ya yaƙi zuciyarsa ya aikata wannan wato abu na alkhairi gaba ɗaya a dunkule lokacin da za a je